Kalangu, studio Niger. Fondation Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe 5 da minti 30 yau muna Alhamis 24 ga watan Oktoba 2019 ga kadin labarin. tashin hankalin da ke gudana a shimfiɗar kogin chadi na karyar da lagon rayuwar al'ummomin da ke cikin wannan balbalin dangance da lamarin canjin yanayi muna dauke da cikon bayani ayyukan taron ƙasa ga nazarta shigar da bukatu da kuma kai ɗaukin agaji a jiya ne aka kammala taron a nan yamme jagorar riƙon kwariya ta ocha ta yi kira ga masu ruwa tsaki ga al'amuran. A shafin rahoton musamman na shirin yau za mu maganta kan tasirin da rishin tsaro ke haddasawa ga batun ilmantarwa a walam cikin jihar tilabiri masararo barkamu da warhaka na Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A yau da sai ne a nan yame aka gabatar da sakamakon kididdiga bisa ga haɗuran canjin yanayi na kuma ɗauyi rauni da ke ga wato yankin kogin Chadi cibiyar Adelfice a ƙarƙashin tallafin harabar jakadancin ƙasar Jamus a niger ta gudana da wannan ƙididdigar Oli Brown. Malamin bincike ya zayyana wasu daga cikin sakamakon gafasar abin da ya faɗa. Haɗarin na farko dai shine tasirin yadda jama'a za su saba da canjin yanayi ga kuma tashe-tashen hankula da yake tada jama'a daga wannan guri zuwa wancan gurin. Sannan bayan wannan kyakkyawar cuɗaya zamantakewa na ci gaba da ragewa. Sannan da ja'in ja da yake iya faruwa tsakanin al'umma saboda filaye, saboda waɗanda suka baro mazauninsu suna buƙatar inda za su yi aiki. Don haka ne ja'in ja yake faruwa a waɗansu wurare tsaye tsakanin al'umma. A jiya ne a nan yame aka kammala taron karawa juna ilimi bisa ga nazartar shigar da bukatu da kawo daukin agaji da harabar jagorancin kai agaji ocha ta shirya albarkacin zaman taron jagorar harabar mai rikon kwarya madam felicity cibindat ga ta gamsu da sakamakon zaman taron kafisar kalamun nata. Ina ganin cewa tattaunawar ta kasance cikin gaskiya da ladabi da mutunta juna kuma da sakamakon da kuka samu ya kasance bisa ga batun jama'a. saura yayi a sa duk wa'annan domin girka wata kwararar takarda mai kyau da za ta burge kowa kuma ina kira ga shugabannin kamfanoni, shugabannin yawon aiki na kungiyoyi da kuma daraktoci na ofishin ministocin kasar Nijar domin sauƙaƙa aikin ma'aikata da ke ke cikin ci gaban daftarin aikin ƙarshe na kuma lura da akwai nazarori da wasu adodi da dama da ya kamata a sabunta dalilin babu wasu bayanai akan hakan ina kira ga ɓangaren da abin ya shafa da su gaggauta sabunta bayanan aiki da su kafin kawo ƙarshen wasu daftarorin Kominak kamfanin tonar ma'adanin cikin ƙasa na Akuta da ke zakalo ma'adanin iranium a arlit a ranar 31 ga watan maris 2021 nan da shekara biyu kenan za a rufe kamfanin kwata-kwata a jiya ne a nan yame cikin wata sanarwa majalisar zaman shawarar mahukuntan comnac din aka wallafa labarin a cewar majiyar guda rabar ministan ma'adanai na kasar an sanar da shi da daukar wannan mataki kuma za a sake gyaran fuska ga tsarin tallafin da za a wa kowane ma'aikaci tare tare da sanya matakan da doka ta zayyana. bunƙasar wato hulɗa tsakanin arzikin tattalin arziki girkin furoje daban-daban na ci gaba batutuwan da suka ɗau hankalin mahalarta taron wato farko na risi afirka rasha da afirka kenan da ke ci gaba da gudana a birnin sochi ranar laraba a yayin zaman taron da ya haɗa mahalartan duka vladimir putin ya ɗau alƙawalin da wato rasha za ta ci gaba da tallafawa kasashen afirka tare da yafe masu sukan da take bin su wanda ya jibinci fiye da miliyar 20 na kudin dola fasaha ce wadda rasha ta yi amfani da ita ga samun girkuwarta a kasashen algeria da libya a shekara ta 2000 inda ta yafe masu wato ba su suka da take bin su kan masanyar wato samun ɗumbin yajejeni na sayar da makamanta a faɗar kamfanin dilancin labarun faransa afp da ya ƙara da cewa nafiyar afirka na da kaso 40 bisa ɗari na jimillar odar da ake a yanzu haka kowace shekara tunasarwa ce alhamis ta biyu na watan Oktoba ake sallace ranar ido a duniya baki ɗaya albarkacin wannan ranar Profesa Hamza Abdu jami'in kiwon lafiyar idanu kuma jagoran tsarin ƙasa na wannan fanni a ƙasar Nijar ya yi hudu ba gabatun amfani da tubaron ido ga fasar kalamun nasa. Ba a saka madubin ido ba tare da likita ya rubuta maka ba, saboda mu ma likitocin sai mun yi gwaji ne a na'ura yadda ke nuna muna irin madubin da ya kamata mutum ya sanya domin ya rinka gani da kyau. Akwai mutanen da suke saka madubi ba tare da an auna ba, wanda haka yana iya bata musu ido, wanda kuma maimakon su rinka gani da kyau sai idon su su ɓaci. Eh akwai madubi na duba kwamfuta da kuma kariya daga hasken rana su ba su da laifi don haka ganin ranar da ake tsagawa ina ba da shawara ga jama'a su rinka sayan madubi na kariya daga rana A wani fannin kuma sandikar ƙasa ta ƙwararrun jami'an kiwon lafiya ISMES ta kawo goyon bayanta ga jami'ar nan wato maganar cutar kansa da ke wato Dr. Ismuha Dille wadda ita ce kwararra a wannan fanni da gwamnatin kasar Nijar ya sallama a cikin wata sanarwa da suka wallafa jiya a nan yame inda Ismes ɗin suka ce sun tuntubi alsiya akan wannan batu bari dai mu saurari dr kwangize zabairu babban sakatarin ismes e ta kafar labarin talabijin muka samu bayanin kasar niger likitoci masu fashi akan cutar daji biyu ne gare mu ciki har da dr dile ganin yadda abin ya yi kamari ƙungiyar ƙwararrun likitoci na musamman na kasar niger sun yi kira da halsiya ta yi bincike domin kawo haske bisa kula da garza garzayawa da marasa lafiya. Muna kira ga kwararrun likitoci na musamman da su dubi wannan lamari. A watan Janairu dubi da goma sha tara a yayin wani taron bude kofa a asibitin an dakatar da wani abokin aikinmu saboda kawai ya yi magana akan matsalolin ƙarancin ma'aikata. Goma sha uku ga watan Mayu 2019 haka an dakatar da wani abokin aiki ma a asibitin lamurde don ya tura wani marasa lafiya a babbar asibitin yamai saboda an ɗauke wuta waɗannan kaɗan ne a cikin matsalolin da suke dabaibaye sha'anin kiwon lafiya a nijar a gaida muhammadu mutari da fassara kalmar amsa ta biyo kalmar faɗa har wa yau a jiyan daidai wato harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta yi furucin ba da amsa take yanke ga sandikar ƙasa ta ƙwararrun jami'an kiwon lafiyar smes da ya goyi bayan wato dr ismuha dille bari mu saurari fasarar bayanin babban sakataren harabar ministan kiwon lafiya dr ranau abashe bisa naɗin setin talabijin tenere. Wasu suna son gyara matsalolin domin biyan su na manufar siyasar su A cikin zumar saka tsari na kula da masu fama da cutar kansa a Nijar, ofishin ministan kiwon lafiya sun harhaɗa gungun ƙwararru a fannin cutar kansa, inda ana aikin a asibitoci hudu da kuma asibitin ta haihuwa na Isaka Gazobi. Waɗannan likitocin an rarraba su ne a asibiti na Isaka Gazobi da babbar asibiti ta ƙasa da asibiti ta reference da asibiti ta Zandar domin nuna cewa kula da ɗaukar ɗawainiyar masu fama da kansa ya ƙumshi komai inda an haɗa duka ƙwararrun a cibiyar kula da kansa da nan da ba da daɗewa ba za su fara ayyukan su na radiotherapy inda an tura waɗansu likitoci shida zuwa ɗaukar horo da wasu takwas da kuma wasu hudu A wani fanni kuma somawar satin nan shafuffukan sada zumunta sun ta maimaita batun nan na awon gaba da aka wa yara biyu zabayu a garin Danciya jihar Zandar. Kungiyar ƙasa ta zabayun Nijar ta yi wani magana inda ta nuna cewa wato rishin fahimtar sadarwa ne tsakanin mahaifan yaran inda uban nasu ba wani shawari ya rubuta yaran a cibiyar wato taimakawa zabayu ta garin zandayar ga cikon bayanin da khadijatu mumani shugabar anan ma musa hassan Makarantar da ke jihar Zandar inda aka kai yaran biyu, daraktan da ke kula da makarantar da kan shi ne ya yi kira na ya faɗi mini. Gaskiya ne al'amarin yana yawo kan kafofin yanar gizo. Abu ne na matsalar rashin magantawa tsakanin iyayen biyu. Mutane na ta cece ce na cewa an sace yara zabiye biyu don sadakar da su ko kuma wani abu mai kama da haka. Ba sace su bane aka yi. A gaskiya yaran nan babansu ne ya ɗauke su ya kai su makarantar don su su samu horo amma ba tare da ya sanar da uwar tasu ba tunda sun rabu ne yarinyar take wurin matar dan kuma yana wurin uban sun ɗauki yarinyar ba tare da ce ma uwar za su kai ta shahar zandar yin karatun watanni tara ba bayan kwanaki biyu ba ta da labarin yarta a lokacin ne aka ce mata ai yaran an kai su makaranta ta ki yarda da hakan ta kai zancen kotu sai aka mayar mata da yaranta Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. To madalla bayan kun sha labarun yanzu kuma ga rahoton na musamman. A gundumar Walam idan akwai batun da aka za a maida hankali a kansa gadan-gadan shine da haƙiƙa maganar rashin kwanciyar hankali da ke da gurɓaci na mai tasiri ga ilimantarwa ga yara. Balki Hamidu ta firanta da Abdulaziz Hassan mai kulawa da dubarun lissafe-lissafe a ma'aikatar inspector Walam ta ɗaya ga zubin firar tasu. A cikin wasu wuraren garin Walam inda tashin hankali ya hi kamari iyalai da dama ne ke ta gudun neman mafaka. Sai kash wa'annan ƙaurace-ƙauracen na da illoli ga ilimin yara a cewar Abdulaziz Hassan da ke kula da ƙididdiga a ofishin inspektan makarantar firimare a Walam. Eh. Karatun boko fanni ne da yake buƙatar natsuwa. Da zaran ba natsuwa to lalle ana cin karo da cikas a fannin tsarin karatu. A cikin arewacin gundumar akwai ma makarantun boko da aka rufe saboda matsalar rashin tsaro. Abin nufi malamai suna ja baya wajen tafiya irin waɗannan gurare domin su ba da karatu. Musamman ma makarantun boko da suke iyaka da Mali. Kamar Tingara Sinigadar inda a wajen kowa baya cikin tsanaki wajen ba da karatu a cikin waɗannan makarantu wanda idan jama'a suna tafiya a cikin birane inda suke zaton akwai tsaro suna tafiya ne da yaransu duka wannan saboda matsalar tsaro ne wanda yake saka a rufe makarantu. wa'anne irin matakai ne kuka ɗauka don hana hakan akwai jami'an tsaro na haɗin gwiwa da suke sintiri a yankin akwai wayar da kawuna da ake ake yi da wani tsari na PCCN a cikin waɗannan yankuna an rurrubanya matakan. To, in uwayen suka kaurar da yaran ba a sa su makarantar gun da suke? Ya danganta a cibiyar tarbon jama'a inda suke tafiya. A wasu yankuna da akwai makarantu idan a farkon so makarantu ne misali a man gaize wanda akwai makarantun boko yaran da suke tahowa daga wani waje ana rubuta su a cikin waɗannan makarantu domin su ci gaba da karatunsu. Wani irin kira ne za ku miƙa wa al'umma? Kiran da nake shine a taimaka wa hukumomi na bariki su kawo ƙarshen wannan matsala. Sannan ga masu ƙaura daga wani waje zuwa wancan su riƙa barin su suna karatu ba wai su dakile karatunsu ba a taimakawa waɗannan yaran da suke cikin wannan hali. masauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a maraicen yau ga musa hassanin ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci amma bayan kun sha labaru duka-duka wato rashin mutunta farashin kaya cikin kasuwannin niger misali gas da kuma gawayin da ake sarrafawa shine udin muhawarar studio kalangu da alasan kuzi zai jagoranta a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kuɗan badan da arit malamin mangungu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu. Ku saurari shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.